kamfanin microsoft ya fitar da sabuwar wayar salula mai suna lumia kiran nokia a wannan satin wayar ta zo ne da sabuwar manhajar wayoyi ta kamfanin microsoft mai lamba 8.1 wayar da ta fito da abubuwan amfani na zamani a watan afrilu na wannan shekarar ne kamfanin microsoft ya sayi hannun jari na kamfanin nokia da ya share wajen kera wayoyi a kan kuɗi dala biliyan 7.200 yanzu dai kamfanin microsoft na iya amfani da sunan nokia a duk sabbin kayayyakin da ya fito da su zuwa wani lokaci a ƙarƙashin yarjejeniyar cinikin da suka ƙulla sabuwar wayar lumia dai za ta shiga kasuwannin ƙasashen duniya amma ban da amurka kamfanin microsoft dai ya ce wayar za ta fito kan farashi kusan kwacin naira dubu ashirin da uku